rabuna ya mai ba ni jarida in karanta ina bakin mawaka ga duk wani mai kiɗi ne fadan ku yan jaridu ba ya kiɗi ballai a kai. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida sunana Zahra Aminu Fage A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata a kan 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki. Ga Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja da ci gaban tattaunawarsu da bakin 'yan jarida. Wani ran babu suleiman kwanan nan aka samu wani dan jarida da ke aiki da rediyon rfi wato rediyon na faransa a kasar kamaru sunansa muhammad abba aka yanke masa hukuncin daurin shekara goma saboda laifin bada wasu labarai da suka shafi lamuran boko haram a arewacin kamaru ya ka ji wannan labari me za ka ce kan wannan hukuncin da aka yi a tabbas wannan hukunci mun yi ta rubuce rubuce ko mun yi ta karanta rubuce rubucen wasu lalle lalle ba a yi adalci ba kuma an zafafa shi wannan hukunci domin shi abin da ya dauko labari labarin da ya dauko hakikanin labari da kuma labarin gaskiya amma ita gwamnati sai ta yi zargin cewa ko an dauko labarin da ita bata gamsu da shi ba ko ba ta son a yada shi ta zo ta daure shi kusan shekara goma a yanzu bayan ya yi zaman kaso eh, jiran shari'a na sama shekara ɗaya ne ko biyu gashi kuma an zo an daure shi kusan shekara goma lalle wannan a shari'a da aka yanke ba a yi masa adalci ba idan ka dawo nan gida Najeriya kusan buɗin ma abin da ke faruwa kenan duk inda ka je ka zaka dau labari da gaggawa zaka samu sojoji ko yan sanda wasu ma suna dukan dan jarida wasu ma suna wulakanta da sauransu duk da shi dan jarida iya da kyakkyawan cikakken ikon da yake da shi a kwana kwanan nan akwai wani bidiyo da ya ta zagaye wani dan jarida ya zo yi wa shugaban kasar Amurka tambaya Donald Trump shi Donald Trump ya ce ya zauna ba son tambayar dan jarida ya ce sai ya masa ya ce zauna a cikin conference hall ya ce iya da hakkin da zai masu tambaya ya ce to ba zai saurare shi ba da ya matsa sai ya ce security su yi waje da shi suka zo suna tunkuɗe shi iya cewa ina da yanci nan ƙasa ta ne suna cewa ka fita a ƙasar mu iya nan ƙasa ta ne ina da yanci to kaga irin yan jaridun Amurka da shugabanni da suke musu inda a Najeriya ne aka yi haka da shugaban ƙasa ina jin wannan ɗan jaridan ya zama miskol <laughs> me kake nufi da miskol ma'ana zai da ku zai ba zai san inda yake ba don shi jami'in Najeriya kawai daga ya zo ba wani abu da kanka zai fara amma da ya ce a yi waje da shi haka sa dan to dai gida ga ku yi zaman doya da manja ko kuma ba shi ne tsakanin jami'an tsaron Najeriya da 'yan jarida gaskiya babu don su jami'an tsaron Najeriya suna da cikakken ikon da suke ganin ɗan jarida bai da kowane irin iko za su iya masa duk abin da za su masa domin su abin da aka koya musu kawai shine zafi zafi babu batun diplomasiya na su ba dan jarida hakuri to wannan Salima karshe me zaka ce kan yanayin aikin da ka je kai din akwai wani gyara da ka hango ko akwai wani abu da ya taba bata ma rai watakila ko yi wani rubutu aka ce ka je ka sake bai yi ba ka sake ganin kai kayi daidai aka ce sai ka gyara akwai wani abu da zaka tuna ya faru da kake ganin lallai in an gyara zai kara inganta aikin nan musamman ma a kafafen yada labaru na cikin gida wato abin da nake tunanin idan an yi gaba ɗaya ga 'yan jarida zai samu mafita shine dan ɗan jarida ya kasance sabo ko kuma tsoho a cikin aikin ya ringa tuntuɓar na sama da shi ko kuma na gaba da shi domin samun kwarewa kai. amma wasu daga cikin yan jarida suna gama rubutawa kawai za su je su sa ni su bayar a yada in an musu magana sai su ringa kaman ganin cewa sun rubuta daidai ne ana nema ne a kan gesa akan wannan abin da suke so su sa alhalin su kuma editocin da suke dubawa da su kuma produsosin ma'ana masu shiryawa suna ganin akwai abin da yake gyara a cikin wannan labarin da suke sa wato abin da ya fi kona min rayayyakin jarida shine yadda hukumomi da jami'ai na gwamnati da wa'anda ba na gwamnati ba suke rena su abin da nake faɗa har gobe kuma har yau har yanzu har ko da yaushe zan ci gaba da faɗa shine ɗan jarida ya fi lauya muhimmanci a cikin al'umma dalili shine shi ɗan jarida yana kawo labarin da yake gaskiya ne kuma labarin da ya tabbata sannan yana kawo sharshin mutane da suke wannan wajen suke labari akan haka shi kuma lauya yana amfani ne da kalmomin da waɗanda yake kokarin karewa ko kuma wanda ya sani domin ya je isar da sakon da ya kamata ya isar a kotuna me kike ga zai faru idan misali a ce ana aikin jarida ko kuma a kafar yada labarai babu ma edita gaba daya misali kowa ya ɗauko labarinsa kawai za a je a kai studio kawai mai karanta ya karanta kawai gabatar da shi kai tsaye to rigingimu ne za su yawa da tashin hankali sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye to wani labarin wani yana ji hankalinsa zai tashi a lokacin da yake ji din wani ma yana ji sai kaga ya fito misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan rediyo kaza ko gidan talabijin kaza ya tada mun hankali kanka ce mai gari ya dauka al'umma sun dauka kasa ta dauka duniya ma gaba ɗaya ta dauka sai a samu matsala amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canjo wasu kalmomin da bai kamata a sa su ba kalmomi ne ya kamata a sa wa'anda idan an ji mutum watakila kafin ya san me ake nufi zai dan nutsu ko kuma lokacin ma zuciyarsa ta kwanta ba zai tunanin ta da hankalin ba ko kuma kalmar salima ko wasu kalmomi misali da ake misali wajen fassarar labarai a ce wane misali a ce wane is a liar ma'ana kai tsayin zaka fassara wannan abun shi makareci ne amma sai kai ka rubuta fasarar ka cewa wani an ce makareci ne sai edita ya zo ya gyara ce a ah, wani abun da ya faɗa ba daidai ba ne ya kai fahimci irin bambancin fasarar jarida da kuma yadda ake yin bayanai a teburi mai shayi eh, gaskiya wato ko a hausance ma a darasi yadda ake koyarwa a jujuwa ana faɗa mana yanayin fasarori a ce akwai mai yanci akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fasarorin da ake faɗa to wato shi edita idan ya tashi zai fassara yana fasara ta ne fasara mai yanci wato yanda idan mutum ya ji zai san eh an masa adalci a wajen fasara amma idan ya ce zai fasara ta kalma da kalma kamar misali an ce bomba mai tada bom amma an ce mai kunar bakin wake ko mai wani abu makamancin haka a kai to zai dan saurara kuma zai fahimci abin da ake nufi a hankalci amma akan sabanin wayancan kalmomin in ya ji hankalinsa zai tashi har ya janyo wani abu a gare shi ibrahim baba suleiman yan jarida yawanci za a gansu suna fitowa wasu fes fes wasu kuma dai ga sunan ga sunan aikin nan an ce yakan mai da mutane matasa kaga tiniya sun fara shiga sahun dattawa me kafa fahimta game da wannan tambayar shine abin da ake cewa a turanci research tunani shi kullum dan jarida abin da yake fitowa kwakwalwansa sabon abu ne zai yi ta tunani mai zai rubuto wani labari zai hada ga labari ya faru ya za a iya hada labarin nan ya kai shafi kaza to anan zai zanna ya ta tunani to wayannan tunanin su suke hankado da wasu fararen gashi kafin ka ankara iya shekara 40 sai ka dauka yayi kama da mai shekara 60 kuma ana samun pressure da sauransu wani ma ka samu mai mulki ko mai sarauta ya kira ka iya ta a cin mutunci saboda ka dauki wani labarin da yake gaskiya ne amma shi bai zo da ra'ayinsa ba ka faɗi kuma a kansa to sai ga duka irin waɗannan sun zo suna ta saka shi tunani da wasu abubuwa wani lokacin ma sai ya boye kana iya ganin ɗan jarida iya aiki a wani gari in ya shiga garin su sai ya kusan sati ko sati ba amma san ya zo ba daga shi sai iyalansa saboda ba a son su dinga fita wani iyajen haushi sa kafin ka ankara sai ga yazo ya rade shi to duka irin waɗannan tunane-tunane su suke kawo mutum ka ga iyanan ya dagula kafin ka ankara sai ga dan jarida dan karamin shekaru amma kuma jikin ya zama ya tsofe fatar ta takure furfura sun fito sai dai kawai tsabarage kwanya ita ne ta ta aiki to wannan shi ne dalili a ƙarshe gaba da ibrahim ya kake ji yanzu inda wani jami'in ka zai tura ka ce ka je ka ɗauko labari inda ake rikici misali irin na boko haram mafiya yawan yan jaridu suna sadaukar da rayuwarsu ne akan wannan aiki a yanzu haka zaka samu a cikin sojojin da ake yaƙi da su a irin bangaren boko haram na sambisa akwai yan jaridu zaka yi ta ganin su da manya-manyan abin da ake kira bulletproof sun saka suna ta ayyuka so sun da wuya ka ga dan jarida an ce tafi wuri kaza yaƙi sanda aka ce ma tafi wuri kazan wani ma murna yake yi ke ibrahim ba za ka ce ritaya ka kai ka aje aikin ma daga ranar ba a'a ni ba zan ce ritaya ba yau din in an tura san bisa yau zan zo in yi sallama da ku idan an dawo an dawo in ba a dawo ba kuma to shikenan abin da Allah hukunta kenan sauraro a ƙarshen wannan zantawar kenan da muka yi da shahararren mai watsa labarai musamman ma watsawa ko yadawa kai zan ce bari ne wa kaina gyara da kaina mai yada labarai ta yanar gizo ibrahim baba suleiman wanda ya shahara a najeriya sai kuma kuma shi salim sani shehu wanda ya yi aikin kwarewa na aikin jarida rediyo da talabijin na jigawa wato jigawa broadcasting broadcasting house ne ko? eh jigawa broadcasting house uh, muna muku godiya kwarai da gaske sai mun sake zantawa ne karon in Allah ya da haka ne tunani in jaridu jarida wanda ya dauke su Masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammala shirin wakilin murya Amurka a Abuja wato Nasir Adamu El Hikaya tare da bakin nasa. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau da inda ban waɗansu ana kashe su kadi sa hakan ba kai tsoro na ake mai hababu yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro za ku ji ba kuwa da labarin ku sosai